بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وثبت عنه أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال له كاخين كاك أما علمت أن أهل البيت لا تهل لنا الصدقة وقال inna sadakata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad wa hadha wallahu a'lam min at-tathhir alladhi shara'ahu Allah lahu fa inna sadaqata awsakhun nas fatahharahum Allah min al-awsakh وعوضهم بما يقيتهم من خمس الغنائم ومن الفيء الذي جعل له رزق محمد حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره bu'istu bisayfi bayna yaday sa'a hatta yu'bada Allahu wahdahu la sharika lah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum ولهذا ينبغي أن يكون أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل الكتاب الذين حرمت عليهم ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حربت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة لا سيما إذا تعذر أخذكم من الخمس والفي إما لقلة ذلك وإما لظلم من يستولي على حقوقهم فيمنعهم إياها من ولاة الظلم ويعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم idza lam tahsul kifayatuhu min al-khums wal fai wa 'ala al-akhidhin min al-fai'i min dhawi al-qurba wa ghayrihim an yattasifu bima wasafa Allah bihi ahla al-fai'i kitabih haythu qala ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا كن لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم فالمتأكرون إنما يت... يت... إنما يتناولونه مخلفا عن أولئك مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث لا يرث المسلم الكافر فمن لم يستكبر لأولئك بل كان مبغضا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل البيت hatta yakuna qalbuhu musliman lahum wa lisanuhu da'iyan lahum ولو فرض أنه صدر من واحد منهم ذنب محقق فإن الله يكفره له بحسناته العظيمة أو بتوبة تصدر منه أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوانه المؤمنين أو يدعو الله بدعاء يستجيبه له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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan ƙofar ƙaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba kuma ɗaya ga watan almuharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga birnin maka zuwa birnin madina shekara ta da biyu, wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi na sharhin risalar shekul islam ibn taimiyya zuwa mutanen iraki wanda muka yi wa suna da bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shekul islam ibn taimiyya ta ila ahlil iraq wanda wannan shine darasinmu na goma sha biyu a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci kuwa wannan ne na 126 idan ba a manta ba ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya koro bayani akan suwane ne ahlu baiti rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma wani matsayi ne suke da shi a gurin dukkan wani musulmi inda ya tabbatar mana ta hanyar kawo hujjoji daga ayoyin alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ingantattu cewa ahlul baiti sun kunshi banu hashim da banul muttalib to ‘ya'yan hashimu da ɗan uwansa muttalib wanda hadisin zaid ibn arqam ya bayyana mana wani ɓangare nasu da su ne alu ali alu abbas alu aqil alu ja'far ce waɗannan su ne alu baiti rasulillah wanda aka haramta musu su ci sadaka sannan ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da cewa matansa ma suna cikin ahlul baiti domin aka ce ahlul baiti lugatan abinda harshen larabci yake hukuntawa matan annabi matan mutum suna cikin wannan kalma ta ahlu ko alu duk ɗaya ne to aka ce ahlu baiti rasulillah farkon waɗanda za su shigo ta fuskar luga su ne matan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa ubangiji ya kirawo su da wannan matsayi na cewa su ahlul baiti ne إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك ويطهركم تطهيرا sannan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka nuna cewa a sayyidina ali da fatima da ƴaƴansu alhassan wal husayn su ne aula waɗanda za su shiga cikin wannan lafazi duk da cewa an koro maganan ne a kan matan annabi sallallahu alaihi wa sallama to amma min babi aula waɗancan mutum hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a gwado su shiga hadisin zai ibn arqam kuma yazo ya ƙara tantance mana wasu daga cikin ahlul baiti waɗanda ma ba su shigo cikin hadithul kisa ba to ahlul ahlul baiti rasulillah a dunkule a magana mafi rinjaye su ne banu hashim da kuma banul muttalib waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa suka mutu akan haka waɗannan suna cikin alu baiti rasulillah sallallahu alaihi wa sallama annabi yana cewa nahnu wa banil muttalib shay'un wahid mu da 'ya'yan muttalib do abu ɗaya muke sun shiga cikin ahlul baiti saboda sun tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama sun nuna goyon bayan su gare shi yayin da ƙuraishawa suka yi suka yi wa musulmi a makka suka sa musu takunkumin tattalin arziki suka kore su daga cikin gari har suka koma hanyoyin da ke tsakankanin duwatsu cikin kwazazzabai suna kwana to a wannan lokaci banul muttalib sun goyi bayan banu hashim suka zauna a wannan guri tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da danginsa suka sha wahalar da duk sauran dangin annabi suka sha shi yasa annabi ya ce to mu da su duk ɗaya ne to wannan ta sa banul muttalib muttalib dan uwa yake ga hashim don haka su ma ƴaƴan banul muttalib suka shiga cikin sahun ahlu baiti rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ibnu taymiya ya kawo hadisin abi humayd as-sa'idi wanda yana cikin bukhari da muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da salati bayan saukar fadar Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima annabi ya koyar da salati ga sahabbansa sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in to cikin abin da ya koya musu akwai Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi ya ubangiji kayi salati ga Muhammad da matansa da kuma zurriyarsa kaga ƙarara annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigar da matansa a cikin wannan gaba ta salati gare shi kamar da muka faɗa an ruwaito kaifiyoyi na salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama daga gare shi daban-daban kaifiyoyi masu yawa akwai littafin a sheikh siddiq hassan khan al-qinnauji wanda sunansa nuzulul abrar a ciki ya kawo kimanin siga 48 wanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da sahabbai da tabi'ai na salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda 36 daga cikinsu duk an danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sauran guda goma sha biyu kuma an danganta su zuwa ga sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai sauraka cikin sigogin akwai waɗanda isnadinsu ya inganta akwai wanda bai inganta ba amma dai a jumlace wannan shine mafi yawa mafi adadin abin da aka ambata na sigogin salati ga annabi sallallahu alaihi wanda ya koyar da wanda sahabbai suka yi da wanda tabi'ai suka yi wanda suna cikin wannan littafi na nuzulul abrar na siddiq hassan khan alkinauji a nan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambato matansa a wajen waɗanda suka yadda cewa matan annabi suna cikin alul baiti kaga za su ce annabi ya ambace su saboda suna da haƙƙin a yi musu salati domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigar da alayensa cikin salati yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad saboda haka matansa za su iya shiga ga wanda kuma suke fitar da matansa daga cikin ahlul baiti to dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigar da su a nan cikin salati kaga kenan za a iya shigar da su a cikin salati kuma wannan yana nuna matsayinsu da darajarsu bai dace a zage su ba ko a yi musu bakar magana ko a yi musu kazafi a musu sharri ko a kirkiri wasu tatsuniyoyi a jingina musu ko a nuna tsana da gaba ga wasu daga cikinsu ambatansu da annabi ya cikin salati ko da baka yadda ahlul baiti ba ne. ya nuna suna da matsayi addu'a ta kwarai ma ya kamata kai musu domin annabi ya jero su cikin wato waɗanda aka ce a yi wa salati kuma shi ma a koyarwarsa ya ambace su wannan idan ma ka ƙi yarda ka sa su cin ahlul baiti to alal aƙalla ka ba su wannan matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna suna da shi to kuma shigar da su a cikin salati a bisa kaulin cewa su ba ahlul baiti bane ya nuna kenan idan aka shigar da muminai na kwarai cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato aka yi musu salati tare da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu laifi domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambato matansa ashe kaga in ka shigar da sahabbai anan baka yi laifi ba ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi ajma'in tunda matan annabi sallallahu alaihi wasallam al'aqalla darajar da zaka ba su mafi kankanta ka ce sahabbai ne su ma mata to annabi ya shigo da sahabbansa kenan a cikin salati gare shi wanda za mu yi ƙari ƙarin bayani nan gaba insha Allah sannan ya ce bata anhu أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال له كخ كخ أما علمت أن آل بيت لا تحل لنا الصدقة wato ya tabbata a cikin hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallama wato lokacin da ɗansa ana nufin jikansa alhassan lamma tadawala tamratan yayin da ya dau wata dabinuwa min tamri sadaka daga dabinan sadaka qala lahu sai annabi ya ce da shi kakhin kakhin to kakhin kakhin kalma ce ta tsawatarwa kamar ka ce kai kai kai kai da Hausa amma alimta baka sani ba anna ala baitin mu wato iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama la tahillu lana sadaqa sadaka bata halatta gare mu ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga jikansa alhassan jikan mutum ana, ana iya ce masa ɗansa wato jika a iya cewa da shi ɗa ce wannan ɗana ne kana nufin jika na kamar yadda ake ce mana banu adam ‘ya'yan adam kaga ai ba ‘ya'ya muke wanda wato ba a matsayin ‘ya'ya muke ba a matsayin jikoki muke amma ana amfani da ‘ya'ya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innabni hadha sayyidun yana nufin hassan kaga sai kira shi da ɗa saboda haka nan ibnu taymiya ya amfani da wannan lafazin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗansa al-hasan ibnu ali ibnu abi talib ya tsinci wata dabinuwa ya ɗau wata dabinuwa daga cikin dabinan sadaka wato sabinan da aka bayar na zakka zai kai bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kahin wato kai kai kai ya daka masa tsawa yace baka san mu iyalan gidan wato alul baiti la tahillu lana sadaka cin sadaka bata halatta gare mu ba wa qala a wata ruwaya ta muslim hadisin abdulmuttalib ibn rabi'a ibn al-harith annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna sadaqata la tahillu li muhammadin wa la li ali muhammad sadaka bata halatta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka nan bata halatta ga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani hadisi ne dogo wanda yana cikin sayo muslim hadisin abdullahi ibn rabi'a ibn al-harith wanda yake cewa wata rana hadisin abdulmuttalib ibn rabi'a ibn al-harith wanda yake cewa wata rana rabi'a ibn al-harith da al-abbas ibn abdulmuttalib sun zauna sai suka ga cewa ya kamata su ma su tura 'ya'yansu su je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama domin su yi masa batun su ma ya naɗa su wani matsayi musamman wanda ya shafi sha'anin harkar zakka da ake karɓowa su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama aiki su yi masa hidima sannan su samu abinda yan uwansu musulmi suke samu tunda kun san duk wanda yake aiki akan zakka ana bashi daga cikin ana bashi kaso daga cikin zakka din su ne wanda Allah ya ambata wal amilina alaiha ce kuma ku je ku nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ku wani mukami a cikin aikin zakka ku yi masa hidima ku yi masa aiki sannan kuma ku samu abinda da 'yan uwanku musulmi suke samu to a lokacin ali ibn abi talib ya zo ya ji su suna wannan magana sai yake cewa da su kada ku yi kada ku ce za ku yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba zai ba ku abin da kuke bukata ba sai suka ce a'a kai ka samu matsayi a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam tunda ka samu surukutaka da shi har ka auri yarsa ba mu nuna gasar mu da kai a nan ba don haka bai kamata kai ma a nan ka nuna mana gasar ka ba saboda haka sai ali radiyallahu ta'ala anhu ya koma gefe guda ya kwanta ya ce to zan zauna in jira jawabin da 'ya'yan naku za su dawo muku da shi saboda haka suka suka kirawo 'ya'yansu al'abbas ya kirawo ɗansa alfadul ibn abbas sannan shi kuma rabi'a ya kirawo ɗansa abdulmuttalib ya ce ku tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ku gaya mishi wannan ce kuma su ba ya ba ku matsayi akan sha'anin zakka suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci bayan an gama sallah suka riga shi zuwa kofar ɗakinsa da ya zo ya shiga ɗaki suka bi shi suka tsaya curko-curko aka rasa wanda zai fara magana annabi ya ce to ku faɗi abin da yake cikin ku mana ku amayar sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan kowa yana jiran dan uwansa yayi magana daga can dai ɗaya daga cikin su ya buɗi baki ya ce to ya rasulullahi mu ma gashi dai mun taso mun kawo ƙarfinmu kuma dukkan nan samari ne ba mu da aure muna son mu ma mai aure wato da alfadl da kuma abdulmuttalib ibn rabi'a ibn al-harith ce dukkan mu samari ne mun taso mun girma muna san aure don haka mu ma a ɗora mu akan wannan matsayi na zakka da ake a ɗora sauran musulmi domin ma mu yi maka aiki mu maka hidima sannan kuma mu samu abinda da za mu samu daga wannan to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa da su inna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad sadaka bata halatta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba wato zakka ba ta halatta kuma ga ali muhammad ba wato iyalansa kaga waɗannan a ɗaya alfadl ne ibn al-abbas kaga ya shiga cikin iyalan annabi ɗaya kuma abdulmuttalib ne ibn rabi'at ibn al-harith ibn abdulmuttalib shi ma kaga ya shiga sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kirawo wani wanda yake aiki akan dukiyar humusi idan an raba ganima ko fai'i gida biyar to akwai wanda yake kula da khumusi wanda aka ce lillahi wa rasulihi to sai ya kirawo shi ana kiran shi himiya ibnu jaza sai ya ce da himiya ka aura wa fadl irka sai ya aura masa sai ya kirawo kuma wato naufal ibnu rabi'a wato baffan shi Abdul abdulmuttalib ibnu rabi'a ibnu al-harith sai ya kirawo shi ci kai kuma ka aura wa Abdul abdulmuttalib ibnu rabi'a irka shi ma ya aura masa to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk waɗanda suka fito daga gidan banu hashim ba za su ci sadaka ba sadaka anan su malamai sun takaita ta akan zakka wasu kuma sun ce a duk sadaka ma tana shiga ciki kalmar sadaka za ta kunshi waɗanda duka biyu to shine ibn taymiya anan yake nuna dalilin da ya hana ko ya sanya ba za su ci dukiyar zakka ba yace wa hadha wallahu a'lam min at-tathhir alladhi shara'ahu Allah lahu wa hadha wallahu a'lam min at-tathhir alladhi shara'ahu Allah lahu wannan yace Allah shine mafi sani yana daga cikin tsarkin da ubangiji ya shar'anta musu da Allah yake cewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira to tsarkake wanda Allah ya ce zai yi musu ta kunshi wannan din a hana su cin abin da yake dukiyar zakka ce harahumullahu min al-awsakh sai ubangiji ya tsarkake su daga datti domin zakka ausakhun nas ne wato datti ne na dukiya ake wanke ta da shi a fitar da wannan abawa waɗanda suka cancanta na talakawa shi yasa Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi wani bangare na dukiyarsu a matsayin zakka domin ka tsarkake su da wannan don haka wannan wani abu ne da aka wanke dukiya da shi daga dakin da ke cikinta don haka su bai kamata su karɓa ba wa awwadahum bima yuqituhum min khumusil ghanaim ubangiji ya musanya musu da abin da zai zama hanyar samun abincin su daga khumusi kaso ɗaya bisa biyar na ganima wa min alfai'i da kuma dukiyar fai'i dukiyar ganima ita ce dukiyar da aka samu wato bayan an fafata yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to dukiyar da aka samu bayan an gama yaƙi ita ake kira ganima alfai'i kuma ita ce dukiyar da aka samu ba tare da an kamsa yaƙi ba to musulmi sun fita za su yaƙi wata al'umma ta kafirai sai waɗannan al'umma suka karaya suka tsorata suka gudu suka bar dukiyoyinsu to abinda aka samu ta wannan hanya shi ake kira alfai'u to duka da ganima da fai'u ubangiji maɗaukin sarki ya sanya wa Allah da manzansa humusi an sanya wa kuma zil qurba humusi wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba dhul qurba din sune dangin annabi sallallahu alaihi wasallama na kusa suna da ɗaya bisa biyar na abin da aka samu na ganima za a raba musu daidai wa daida tsakanin namiji da mace ba a fifitawa abin da aka ba wa mace shi ake ba wa namiji ba gado ba ne da za a ce lizzakari mislu Unsa unsayayn a nan ana daidaita mace da namiji wajen abin da za a ba su to tunda aka ce kar su karɓi kuɗin zakka ko sadaka to bai kamata kuma a basu haka nan ba a ce ku je ku yi ta aiki ku nemo da kanku wasu ba su da hanyar da za su samu to shine sai aka musanya musu wannan da ba su wani kaso a cikin ganima da fai'i bayan an fitar da kasan da yake na na mayaka shine wa min alfai'i alladhi ju'ila minhu rizqu muhammad sallallahu alaihi wasallama da fai'i wanda daga nan ne aka sanya abincin annabi sallallahu alaihi wasallama haythu qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu ahmad wa gairuhu kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da Imam ahmad da waninsa kamar abdu ibn suka fitar daga abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu fi baina bayna yaday sa'a an aiko ni da takobi dab da tashin alkiyama hatta yu'badallaha wahda hatta yu'badallahi wahdahu har sai an bauta wa Allah shi kadai la sharika lahu babu abokin tarayya da gare shi waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi sannan aka sanya arziki na wato abinci na karkashin inuwar mashi na waju'ila dhillatu was-sagharu ala man was ala man khalafa amri sannan aka sanya kaskanci wulakanci da kaskanci ga wanda duk ya saba wa umarnina na wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda duk ya kwaikwayi wasu mutane to ya zama su wannan hadisi hadisi ne da tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake nuna annabi sallallahu alaihi sallama an aiko shi dab da tashin alkiyama kamar da yake cewa bu'ithu was-sa'ata kahataini an aiko ni tazarar da ke tsakanina da alkiyama kamar tazarar da ke tsakanin manuniya da dan yatsan da wannan dan yatsa na tsakiya tazarar da ke tsakaninsu ta ce tazarar da ke tsakanina da tashin alkiyama wato an aiko ni dab da tashin alkiyama sannan annabi ya ce an aiko shi bisaif wato da takobi shin wannan yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo domin yayi ta kakkashe mutane sai sun musulunta mutum ya musulunta ko ya mutu shine abinda annabi yake nufi da wannan takobi da ya faɗa sirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana nuna me yake nufi da wannan to tunda an ya ce da haka aka aiko shi to ya ya dabbaka abin don kada ka ɗauka abin da annabi yake nufi a nan kawai Allah ya aiko shi ya ɗauta takobi ya ta kashe mutane ko su musulunta ko ya kashe su in ka fahimci haka to kuma in ka duba sira annabi sallallahu alaihi sai ka ga ba haka ya gudanar da rayuwarsa ba to shin ya saba abin da aka aiko shi da shi ne a'a kai ne baka fahimci abin da ake nufi da bisaifi ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ya zo farkon zamansa a makka bai tilasta wa kowa ya shiga musulunci ba sannan kuma bai daga takobi ba domin ya kare kansa daga irin abin da ake nuna masa na tsangwama da ƙiyayya da kuma cutarwa gare shi da shi da sahabbansa an cutar da shi an cutar da sahabbansa amma kashe wasu a wannan lokacin da yana makka ba tare da ya daga takobi ba na ya kare kansa ma bal a wannan lokaci ma idan Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'ika ya masa tayin a halaka waɗannan mutane annabi ya ce a'a a kyale su wala Allah a cikin tsatsansu wato a cikin waɗannan mutane Allah ya fitar da wasu wanda za su bauta wa Allah ba tare da sun yi shirka da shi ba. don haka kada a halaka su a kyale su za su zo su hayyafi ƴaƴansu da za su zo su karɓi tauhidi wannan sai yi daidai da ma'anar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya yayi daidai da fadar sa da yake cewa ana rahmatun muhda ni rahama ce da Allah ya kyauta ta ga mutane ga duniya duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da ya shiga makka wani yana cewa al yawma yawmul malhama ce yau fa yau ne ranar gwagwarmaya da zub da jini annabi ya ji shi sai ya ce la al-yawma yawmul marhama yau ranar rahama ce ba ranar malhama ba malhama karan batta wato wato a, a, a, a, a buga a mutu ko a yi rai nabi ya nuna a'a ba haka bane al-yawm yawmul marhama haka annabi sallallahu alaihi wasallama annabin rahma ne ya cancanci wannan suna duk da cewa ya zo da malhama wato yana cizawa kuma yana hurawa inda ta kama a ciza ya ciza inda ta kama a hura kuma ya hura inda ta kama ya yi tausayi ya yi tausayi tausayinsa shi fi yawa kamar yadda tausayin ubangiji maɗaukin sarki ga bayansa shi ya rinjaye fushinsa inna rahmati sabaqat ghadabi kamar yadda Allah yake cewa rahmata ta riga fushina wa rahmati wasi'at kulla shay rahmata ta yalwaci dukkan komai to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa kana bil mu'minina rahima me tausayi ne ga muminai har ma ga waɗanda ba muminai ba ya tausaya musu domin abin da ya zo musu da shi na su bauta wa Allah shi kadai hanya ce ta shiriya hanya ce ta tsira hanya ce ta samun rahama a duniya da lahira haka ya zo musu da rahama ta kowane bangare to bayan ya yi hijira an cutar da shi kuma sannan waɗanda suka sa shi ya yi hijira shi da sahabbansa suna ta tunanin yadda za su bi shi can ma su murkushe shi ya bar dukiyoyinsa da na sahabbansa a makka wasu sun yi rubda ciki a kai sun ƙwace sun cinye kuma duk da haka suna tunanin ya za su bi annabi sallallahu alaihi wasallam har madina su yi haɗin wato su yi gangan ko su yi masa taron dangi da ma wanda ba dangin ba a murkushe shi to kaga anan dole ne tun da gaula ta kafu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mafaka shi da sahabbansa su yi tunanin yadda za su kare kansu da farko sannan kuma su kare masu rauni shi ne ma'anar uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir ubangiji yayi izini ga waɗanda ake yakar su cewa fa an zalunce su kuma Allah zai taimaka musu to tun daga wannan lokacin ubangiji ya ba su dama su tashi su kare kansu sannan kuma su kare almustadafina min rijali wan nisa'i wal wildan yara ƙanana da mata da waɗanda suke gajiyayyu wanda aka hana su yin hijira alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira waɗanda suke addu'a kullum ya ubangiji ka fitar da mu daga wannan alƙaryar da mutanen cikinta suke azzalimai ka samar mana wanda zai jibantar mana al'amarinmu kuma ka sanya mana wanda zai taimaka mana haka dole annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya tashi domin taimaka ma waɗannan gajiyayyu to kaga anan aka shar'anta jihadi annabi ya fara fita badar ba dan ya je ya kakkashe mutane ba a'a sai dan ya tare ayari na fataken ƙuraishawa ƙarƙashin jagoranci abu sufyan ya karɓe abin da yake tattare da shi na dukiya domin ya zama makwafin dukiyarsu da aka kwace musu aka yi rubda ciki akanta a makka amma kuma allah maɗaukin sarki da yake shi ya tsara wani abu daban ba ganimar ce ya tsara ya ba wa musulmi ba a wata nasara gagaruma da za ta zama wato a zakaran gwajin dafi ga daular musulunci ta farko sai ya zama ba a samu ba a samu ba a samu wannan jai wato wannan ayari na Abu Sufyan ba sannan kuma da ƙarshe yaƙi ya ya barke tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba da Qurayshawa a Badar wanda kuma Allah ya bawa musulmi nasara gagaruma wanda shine yawmal furqan yawmal taqal jama'an. ranar da ubangiji maɗauki sarki ya sanya ta zama ranar rarraba ƙarya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya to daga na annabi sallallahu alaihi ya fara yaƙe yaƙensa da duk yaƙe yaƙensa da zaka duba zaka ga cewa yaƙe yaƙe ne wanda akwai adalci a ciki ba yaƙi bane kawai na ya murƙushe ƙurayshawa sai sun musulunta ko ya kashe su in haka ne me yasa yake ba da fansa ga waɗanda aka kama ai sai a ce ko ka musulunta ko a tsige ma kai amma sai annabi ya haka alqur'ani ya nuna cewa idan an kama ma waɗanda ba ba musulmi ba musulmi a gurin yaki. musulmi na da dama wa imma imma mannan ba'du wa imma fida'a ko dai a sake su a ce ku je ku je da halinku ko kuma a karbi wato fidiya a karbi fansa daga wajensu ubangiji maɗaukin sarki ba da wannan dama kuma haka aka rika yi a tafiyar musulunci sannan annabi ya zauna a madina da yahudawa kafin su nuna kaidinsu da makircinsu da kitififinsu ya zauna da su zaman lafiya ya yarjejeniya da su farkon zuwansa ya samu yahudu bani alqainuqa yahudu bani nadir yahudu bani quraiza duk bai ce a kamo su a yi ta kisa ba sai sun musulunta a ya zauna akan za su zauna a ƙarƙashin daular musulunci su ma 'ya'ya ne daga cikin 'ya'yan wannan daula ɗin za su samu kariyar da musulmi suke samu za su ba da jizya kamar yadda musulmi ake karɓar zakka a gurinsu su kuma za a karɓi jizya a gurinsu sannan kuma za su nuna a ƙasa suke su fa ba su ne sama ba shine hatta yi wa jizya ta an yadda wahum sagiru to a wahum sagiru ba ana nufin in za su kawo jizya a biyo su ana dukansu ba ana tofa musu yawu ana tsine musu albarka ba wai haka ake nufi da wahum sagirun ba a su rika jin fa su a ƙasa suke ka su rika jin izza su sun isa ne shi yasa aka kyale su a dole su rika jin kaskanci cewa a ƙasa suke a ƙarƙashin wannan daula suke annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa waɗanda suke rike da madafar iko su ne a sama to kaga ashe tun daga nan zaka fahimci ba wai ana nufin sai sun shiga musulunci karfi da yaji ba wannan takobi takobi ne na adalci takobi ne na tabbatarwa da mai rauni haƙƙinsa da karɓo masa haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi sannan kuma takofi ne na kare shi kansa addinin na kare shi kansa addinin in wani ya nemi ya kawo addinin barazana ko ya hana ruwan addinin gudana to sai a ɗaga wannan takobi a zare masa ido ko ya kauce ko a kara da shi wannan shine ma'anar takobin shi yasa in aka je gari farkon abin da za a ara aradawa wannan gari shine a gaya musu cewa su yi imani da Allah da ranar lahira idan suka ce ba za su yi ba a ce to za ku ba da jizya a ci gaba da zama da ku in suka ce ba za su yi ba to kaga a kenan sun sha ta layin faɗa waɗannan ba za a amince da su ba tunda sun ce ba su yi addinin ba kuma ba za su miƙa wuya ga masu addinin ba to a wannan lokaci ne ake faɗa to ko a wajen faɗa ɗin idan aka rinjaye su to ba za a bi su da kisa ba tunda an riga an kwaci ikon madafan ikon a hannunsu to kuma kowa sai a bashi ya ci gaba da da bautar Allah yadda ya fahimta ana kuma sanar da shi abinda ba za a kyale shi ba shine ya ce kwata-kwata musulunci ba zai motsi ba a ce sun zo sun hana musuluncin gudana to a wannan lokaci kuwa babu yadda a musulunci ya zira ido matukar ga daula tsaye kamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da take tsaye to a lokacin ita daula za ta tashi ta kwato wa wannan musuluncin haƙƙinsa wannan shine abin da ake nufi bu'istu bis sayfi bayna yadayhi sa'a ba kamar yadda wasu yahudu da nasara yanci ranar addini suke fassara sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ka cokamma da cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne dan ya zubar da jini ya zo ne dan ya tirsasa wa mutane su shiga addinin sa kuma sai da ya amfani da karfin tuwo ya amfani da makami sannan aka rika shiga addininsa wato tsoro ne yasa aka shiga musulunci ba wai gamsuwa da hujjojin da musulunci yake dauke da su ba to kaga wannan suka ne ga addinin musulunci addinin musulunci shi ya fito karara a cikin ayoyin alkur'ani aka nuna la ikraha fid din qad tabayyana rushd min al babu tirsasawa a addini gaskiya ta bayyana ƙarya ta bayyana afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin ce zaka tirsasawa mutane ne har sai sun zama mu'minai lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tirsasawa ba ne ba mai matsawa ba ne cewa sai mutane sun yi imani haka annabi sallallahu alaihi wasallama abinda aka ɗora masa shine wa'azi ya karantar sannan kuma daular da yake jagoranta ta kare wa masu rauni su har ba wanda ba musulmi ba in aka ce za a taɓa shi yana ƙarƙashin daula ta musulunci to wajibin daular musulunci ne ta tashi ta ga ta kare masa haƙƙinsa ba a taɓa shi ba kaga wanda duk ya zo da irin wannan addini mai irin wannan koyarwa ba za ka kira shi wanda ya yada addinin sa da karfi ba sabanin waɗanda suke zargin musuluncin da haka su in ka duba tarihin su zaka ga cewa da karfi din suka rika yada addinin su da karfi suka rika yada addinin su ta hanyar kisa da zubar da jini ba tare da bambancewa tsakanin mayaki da wanda ba mayaki ba tsakanin mai karfi da wanda ba mai karfi ba tsakanin wanda zai iya fitowa ya yaƙi da wanda ba zai iya fitowa ya yaƙi ba tarihin abinda arna suka yi a andalus ƙasar spain a mahakimun taftish wato tarihi ne baƙi ƙirin wanda ba sa ɗauko shi in ana magana sa ba za a yi magana holocaust ba wanda ba ta da ma wani tushe a tarihi ba illa iyaka kawai wata da ce in kana magana mahakimun taftish wanda bayan kiristoci sun samu rinjaye akan musulmi a kasar andalus wato kasar spain a wannan lokacin suka rika bin musulmi da kisa da azabtarwa wanda tarihi bai taba jin irin ta ba a dai kama dan adam a rika masa azaba da kisa irin wannan ba a taba jin irin wannan ba abu ne da baya da daɗin faɗa? ba dan kuma ba sai dan kawai suna musulmi har ta kai ya zama na musulmi wanda abin bai kai kan shi ba in yana son zama lafiya shine ya nuna shi ba musulmi bane aka rika bi gida-gida ana bincike duk gidan da aka gani da ban daki da ba haya to gidan musulmi ne ka san shi arne bai san wannan ba ala san yi toilet ba musulmi gurin musulmi suka koyi yadda ake toilet a tsaftace gari a tsaftace abin nan duk wanda aka samu to musulmi ne ke yana dahara yana sallah saboda haka musulmi wanda yake so ya zauna da ransa ya zauna lafiya sai ya ya bi abin nan ya ya ya ya rufe ban sa ya maida ta ɗaki to a wannan lokacin sun yi wannan shi yasa za ga turaren faransa ya fi na ko ina ƙanshi saboda mutanen da suke zaune cikin wannan ƙazanta kaga dole sai da turare to kaga sun nuna wannan haka nan lokacin da salibiyu na suka samu rinjaye a baitul maqdis ruba irin yadda suka rika kisa ba ji ba gani ba ji ba gani harbu salibiyya alharbu salibiyya da aka yi irin yadda aka amma sabanin salahuddin lokacin da ya kwato baitul maqdis daga hannun su kansu sun shaida cewa ya shiga baitul maqdis bai taba kowa ba bai taba coci ba bai taba kirista bai taba li domin haka koyarwa manzo sallallahu alaihi ta nuna in zai tura yaki ka a taba ar-ruhban wanda suke cikin gidan bautarsu suna bautar su ka a taba su ka a taba tsoho da tsohuwa ka a taba su ka a taba yaro karami ka a taba mace ka a rika cibsge itatuwa ko a rika kokkona su duk wani abin da aka san zai yi amfani a ƙasa kada a taba shi ka a rika rushe albuniyar tahtiya kayan amfani na ƙasa ka a yi wannan amma ka duba saɓanin irin yadda yanzu muke ganin yakin arna din ya suke yinsa. suna jifa da miyagun makamai suna kan mai uwa da wabi da yara kanana da mata wani lokaci a jefa a firamare ma yara suna cikin karatu a jefa musu rocket ya karkashe yara da dama ya ziga ta wasu a jefa a masallaci a jefa a kasuwa kawai jifa ake kan mai uwa da wabi kuma a ce wai ana yaƙi wanda yake mai tsafta kaga ba yaƙi ne mai tsafta kuma so ake sai an tirsa sama wannan garin dole sai sun bi wata ajanda kaga wannan ba za ka taɓa haɗa shi da yaƙi yaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda yake da irin wannan bakin tarihi ya isa ya buɗe baki ya ce zai taɓa zai kushe wani abu na tarihin ma'aiki sallallahu alaihi ko tarihin yaƙe-yaƙensa abu shakka wanda zai yi haka ba wani bane sai jahili mugu mahassadi dan adawa to wannan shine ma'anar bu'istu bis saifi baina yaday sa'a na faɗaɗa wannan bayani a ƙarƙashin wannan gaba domin da dama wasu suna mata muguwar fahimta ko dai waɗanda suke maƙiya wanda suke so su ɓata addinin musulunci su kira shi addini ɗan zubda jini suna faɗar wannan akwai wannan zindiƙiyar nan wanda shekara biyu ne da suka wuce ne ko uku aka yi hira da ita a aljazira a shirin itija mu'akis ana ce da ita wafa sultan wata 'yar iska ce wadda ta take bin aƙidar nusairiya aƙidar nusairiya aƙida ce ta bakar aƙida ce ta shi'a aƙidar masu wanda suke mahukunta a ƙasar Siriya yanzu to ita asalinta wannan sannan kuma mijinta bai hude ne saboda haka dai riddadda ce zindiƙiya ce ta fito a tashar aljazira tana zagin musulunci tana zagin alƙur'ani alƙur'ani da ya ce a kakkashe mutane kuma annabi da ya ce a rika kakkashe mutane shi an aiko shi ma da takobi ya rika kashe mutane sai ta kawo wannan wannan hadisin annabi an aiko shi ya rika kakkashe mutane haka ya ce yace bu'istu bayna yaday sa'ati bis sayfi ta manta cewa dukkan wani abu na adalci baya tabbata ya kafu sai da karfi idan da rauni ne to ba zai je ko ina ba za a zo a tumbike shi dan azzaliman su suka fi yawa su kuma ne ba za su yadda a tabbatar da adalci ba amma akwai kariya da adalcin yake da shi to dole ne a saurara masa dole ne a bashi ya ci gaba da yaduwa wannan shine ma'anar as-saif din da Allah madaukin sarki ya aiko annabi da shi وجعل الذلة والصغار على وجعل رزقي تحت ذل ربحي an sanya arzikina ƙarƙashin inuwar takobina kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne adali don haka zai eh, sahabbansa da rundunarsa za su fita jihadi domin tabbatar da gaskiya da tabbatar da adalci da kare haƙƙin masu haƙƙi da ƙwato haƙƙin waɗanda aka ƙwace haƙƙinsu to a wajen wannan dole ne a iya samo ganima wanda kowane yaƙi yana da wannan samo ganima a samo fai'i ta anan annabi sallallahu alaihi wasallama ake fitar da nashi kaso a fitar da kasan waɗanda suke a zawul qurba dangin sa wanda aka haramta musu cin sadaka sannan ya ce waju ila dhillatu was sagaru ala khalafa amri sannan aka sanya kaskanci wato wulakanci da kaskanci akan wanda ya saba wa umarnina wanda ya kunshi saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar aqida da ta fuskar shari'a duk wanda zai saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar aqida ko ya rike wani addinin da ba na musulunci ba ko ya rike wato wata aqida wacce ta saba wa aqidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama to babu shakka wanda yana cikin kaskanci da wulakanci ko ya ki ko ya so a wulakance zai rayu domin zai rika bautar wani abu wanda bai cancanci a bauta masa ba zai riƙa tsoron wani abin da yake irinsa ne ko ma bai kai shi ba wanda kuma haka za ka gani duk wanda ya saki Allah ya saki manzo sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi to sai Allah ya sallada wa zuciyarsa tsoron wasu abubuwa kaskantattu wanda ba su kai a ji tsoronsu ba shi sai kaga yana jin tsoronsu baya iya bacci ya na kulla sai hatin alaihi duk wani motsi da abin da sai su ɗauka ai wannan motsin kansu ya yiwo kuma za ka gani ka kula rayuwarmu hatta wanda suke da awar musulunci amma sun saki Allah sun saki manzo sallallahu alaihi wasallama za ga cikin kaskanci suke rayuwa cikin wulakanci suke rayuwa za ka ga waɗanda suke bautar da su sai ka ga mutum a boka ya sa shi ya yi wata guda daga shi sai dan fant a ce da shi kuma wannan fant din kai ya cire shi kuma kada ya rika yin tsarki kada ya yi wanka sannan bayan wata guda ya wanke wannan fant din a ruwa ya sha ruwan akwai zilla da sagar da ya kai wannan wulaƙanci ba wanda ya kai wannan to kaga tun da ya saki Allah sai ya ga abin da ba sai ya ga abin da yake wulaƙanci ne to duk wanda ya saki Allah haka rayuwarsa take za ka same shi duk wani ɗan abu tsorata shi yake ka yi hira da su ko jirgi suka shiga yadda kai kake kwance hankalinka a kwance an shiga jirgi an shiga irin wurin da yake da hazo ko abin nan gajimare inda jirgi zai rika rawa din nan to lokacin da su ya fara rawa fa inda za ka binciki hanta su wato hankalinsu kusan ya fita kai watakila za ka yi ta karanta alkur'ani za ka yi ta karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi ta addu'o'i na kwarai kana dai tsammanin insha Allah ko mutuwa aka yi kai dai kana tsammanin insha Allah dai wato kana da ba laifi dai rakwad ɗinka amma shi ya san cewa rakwad ɗinsa cike yake da jarima laifuffukan dare daban na safe daban wataƙila ma wannan fitar da ya yi laifin za a je a kuma yi wato fita ce ta saɓan Allah to tunani yake yanzu aka mutu wani yanayi zai je samu ubangijinsa haka cikin wahala yake da kaskanci da wulakanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ila dhillatu was-sagaru ala man khalafa amri sannan ya ce wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda duk zai kwaikwayi wasu mutane ya ce zai yi kwaikwayon su a rayuwarsu a dabi'un su ko a su, to yana cikin su. shi yasa Allah ke ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin ya ku waɗanda suka yi ya ku wadanda suka imani kada ku riki yahudu da nasara masoya sashin su yana jibinta sashi wanda duk ya jibince su daga cikin ku to yana cikin su shi ma fa innahu minhum yana cikin su koda kuwa yana ga ba jinsin su ɗaya ba ba yaran su ɗaya ba ba ƙasar su ɗaya ba ba irin addinin su ɗaya ba amma tun da ya jibince su ya mai da su su ne a sama su ne a gaba su ne abin koyinsa to shi ma ya zama su to kaga wannan wa'idi ne mai tsanani ga wanda zai bar koyi da sunna ta musulmi da ɗabi'u na musulmi ya ce zai kwaikwayi ɗabi'an waɗanda suke maƙiya Allah da manzansa Allah ya ce fa innahu minhum kuma Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai shine ma'anar man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum don haka tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama yana wajabta wa mabiyin wannan tafarki ya saba wa hanyar yan wuta in dai har ka yadda kai mabiyi ne kan tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan biyayyar da kake yi ta wajabta maka ka saba wa dabi'a da hanyar yan wuta wanda wannan ta sa ibnu taymiya ya littafi ka tukam shafuka kimanin hudu da wani abu ya sa masa suna iqtida'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim wanda a ciki ya kawo nasussuka da yawa daga alqur'ani da sunna da maganganun sahabbai da tabi'ai da sauran malamai waɗanda suke nuna wajabcin ka kauce wa dukkan wani abin da ya zama shi'ari ne wato alama ce da take bambance tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba duk wata abin da ta zama alama ce mai tan da ka ga wannan farko abin da za ka yi tunani wannan ba musulmi ba ne to ya kamata musulmi ya kauce ma wannan duk abin da ya zama shi'ari nasu to ana so ka kauce masa ta yi wani abin da da suke yi daga baya ya zama uniform wato a gurare daban-daban ana yin shi to shi ma idan ya saba wa ka'ida ta musulunci wajibi ka yadda shi idan kuma ya zama ya zama uniform bai saba wa ka'idar ba to a wannan lokaci ya fita daga sunan shi'ari yanzu bai zama shi'arin su ba wannan ba za ka ce wajibi mutum yana son zaman lafiya sai ya cire ba yanzu kamar sa kot ban ce nektayin ba sa kot kot din ita kadai ka a ce kot da nektayin na ban ce da nek din ba sa kot din misali da dogon wando a sa kot wadda za ta zo kusan ta kusa zuwa abin da eh, gwiwa ko rabin cinya kaga wannan yanzu ya zama shiga ce waɗanda ma suke musulmi duk suna yi wanda suka musulunta a turawa shigar da suke kenan to anan ba za ka je ka ce dole mutum in ya musulunci bature in ya musulunta dole sai ya rika sa babbar riga ba ka ce ai kai yanzu tunda ka zama mu to man tashabba bi qawm huwa minhum don haka zan kawo maka manyan riguna ka rika sawa ka rika sa dara ko zanna to kaga wannan zafin kai ne saboda wannan shigar tashi yanzu ta zama shi'ari ne ba na su kadai ba ba na su kaɗai ba za mu ga hatta laraba suna nema su rikide ma to amma idan kayan za su zama sun saba wa shiga ta musulunci misali yayi ya sa kaya ya ci zanzaro a al'aurarsa ta bayyana wani haramun ne haramun ne yayi wannan shigar ko da kuwa wani musulmi ma yana irin tuto bai kamata ba amma in dai ba za su fito da al'aurarsa ba to babu laifi dan yayi wannan saboda haka ya kamata a kula da wannan dan kada ka ji an ce man tashabbabi qawm fa huwa minhum ka ce to duk wanda ya sa kot ya zama arni domin za a iya samun irin wanda za su yi wannan zafin kan akwai abin da yake zama shi'ar ne da an ga wannan mai shi abin da ya sa na ce necktie wato ba wani abu bane da ya shafi sutura dan baka sa necktie ba a ce ka ka abin nan da haka wannan rashin sa shi yafi yafi sa shi abin nan alkhairi amma dai wannan sutura ce ta sawa dole ma mutum ya sa ta ko kuma ya koma suturar wasu ko ya koma suturar wasu yanzu a ce misali kafin zuwan musulunci a bisa al'adar bahaushe yana sa irin waɗannan kayan da muke sawa wannan misali ne ne ba na ce haka ake ba a ce haka ake kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo muka musulunta ba a cewa to duk mu tuka kamu mu koma irin na larabawa mu rika sa kwarjalle da izari in muna so mu zama musulmi saboda kan mu shiga irin tamu ta da a'a a nan kayan da muke sa bai saba musulunci wato sai a bar mu a kansu to su ma waɗancan kayan da suke sitirar da ta saba musulunci ba in kaje sai ka bar su akan wannan sitira Kaje mutanen Pakistan mutanen India mutanen Indonesia duk shigar da suke yi matukar dai ba ta ci karo da koyarwa musulunci to sai a bar su akan wannan shigar ba za a ce tilas sai sun abin nan ba abin da ya fi muni wajen tashabbuhi da waɗanda ba musulmi tashabbuhi ta fuskar aƙida da halaye da ɗabi'u da ɗabi'u wanda wannan shine yanzu nan zai kashe mutum gaba ɗaya zai kashe masa imani ya kashe masa addininsa to wannan gaskiya shi ya fi komai haɗari wanda za mu ga cewa babu masu dakon irin wannan kamar 'yan bokon da ba su karanci musulunci ba kuma ba su sa musuluncin a cikin ajandarsu ba to kullum so yake abin da ya ga turawa suna yi kawai ya kwaikwaye su irin ta'amulinsu da matansu irin ta'amulinsu da 'ya'yansu shi ma haka yake so ya yi don haka in ya yi bako bakon nan zai shigo har tsakiyar gidan har falon matarsa ga shiga shiga matarsa su zauna ya ce ta miƙa masa hannu su gaisa saboda wai ai haka ake yi saboda haka ta miƙa masa hannu shine wayewa ko kuma ya ba ta izinin cewa ko baya nan abokinsa ya zo ya shigo kawai su tattauna kafin ya dawo ta masa waya cewa gawa ne ya zo ce ku zauna ku jira ni ko ho hira da daddare aje a sa satellite gaba ga shi ga abokansa ga matarsa tsake su wai wannan shine wayewa to kaga wannan halaka ce guba ce guba ce ba ƙanƙanuwa ba yanzu nan za ta rusa ma gida ta rusa maka rayuwarka gaba ɗaya. to irin wannan tashabbuhin da ake samu a cikin al'umma ta musulmi yanzu ya fi komai muni ko mace ta rika yawo kanta ba ɗan kwali saboda kawai wai ta ga haka ake yi sa samu gashin aro ta sa a kanta tana yawo kai ba dan kwali to kaga wannan tashabbuh ne maqit domin an hana mace ta fita ba tare da ta yi lullubi ba to ita anan ta saba wa dokar ubangiji saboda tashabbuhi da wanda ba musulmi ba to haka nan wajen tarbiyar yara a ce yaro duk abin da ya kawai ka zara masa ido ya yi rashin abin da ya abin da bai dace ba ya zagi babba ya daki na gaba da shi ya daki kakansa ya daki ah, abin nan ah, bakonka da ya zo sai ka kira shi sai ka tsotsi kansa sai ka shashafa kansa ka tsotse shi ba magana ka kwabe shi wai shi yaro ne sauraka ba za a ce masa bari ba koyi kaza nan yanzu muka karanta hadisin Hassan. ya dau dabino zai ta annabi ya daka masa tsawa duk da yaro ne a lokacin ba a kai a rubuta masa alhaki ba ko a rubuta masa abin da ya shafi lada alƙalami bai hau kansa ba amma ana so a ba shi tarbiya mai kyau tun yana ƙarami ya taso ya fahimci halal ya fahimci haram kaga annabi sai ya hana shi to haka ya kamata yaron ka ƙarami dai yana da abin da zai fahimta zai fahimci magana in kai zai gane shi yasa annabi ya ce amma alimta to kaga wanda ya nuna zai fahimci magana da zai fahimci magana to sai ka kwabe shi ka daka masa tsawa ba ci aka kai ta rubdarsa ba kai ta dukan shi har sai ka sa shi ya fita daga hayyacinsa a'a ka dai masa tsawar da zai fahimci cewa ba daidai ba sannan kuma in ka masa tsawa sai ka karantar da shi yadda ya kamata to za ga waɗanda suka ɗauko ɗabi'ar turawa ɗabi'ar yahudu da nasara wannan ma ba a yi sai ka ga yaro ya zo ga uba ya yi baki manya yaro ɗan shekara shida ko bakwai sai ya zo ka ga yana dukan bakon sai ga uban kawai na masa dariya ce kai ya kake dukansa sai ya jawo shi ya shafa masa kai ya tsotse shi sai ya sake shi wannan akwai shi cikin larabawa da yawa akwai shi a cikin larabawa da yawa wata shekara Sheikh Zarban yake ce wanda yadda wato yake cewa yadda na fahimce ku ku yan Afirka musamman dai Najeriya tun da nan ya fi zuwa ya ce da mu kuma mu larabawa ya ce mun yi hannun riga mu mun kai matuƙa wajen sangarta yaranmu ko kuma kun kai matuƙa wajen tsorata yaranmu ya ce mu can za ku ga da yadda yara suke wa iyaye yanzu yaro ɗanka in ya zo ya ce baba ba ni kuɗin sai alewa in ka ce ko ba ka da shi ko ba za ka ba shi ba sai koma ya kirawo ƙaninsa su ɗauko takalma zo su ta dukanka kana ubansu su ta dukanka da takalmi ƙarshe sai ka ba su saura kama abin da ya dame shi wai ai yaro ne karami abin shi a hankali akwai wani lokaci da na lokaci ya matso akwai wani lokaci da a nan harami na madina ana zuwa da yara ƙanana ya laraba na zuwa da 'ya'yansu sai wani ya zo da wani fitinannen yaransa yaron zai shekara bakwai sai yaron ya je ya samu wannan ya dungure cikin masu sallah ya daki wannan ya taka kafa wannan da gangan fa sai ya taka kafarsa uban yana kallon sa yana dariya sai ya matsa kusa da wani dan afirka yana taba shi sai kaure shi da mari to ba sa sauci to kuma mutane duk sun ga abin da yaron yayi don haka kaga ba wanda zai ce wa dan afirkan nan me yasa kamari shi to yake cewa mu mun kai matuƙa wajen sangarta yaran mu ku kuma kun kai matuƙa wajen tsorata yaran ku sai ga yaro zai yi magana da babansa bai iya tahowa ta gaba sai dai biyo ta baya yana jin tsoro yana magana ba a ji ma me yake faɗa saboda ka a daka masa a ce yayi rashin ladabi to kaga wannan ba ba shine daidai ba khairul umuri awsatuha tsaka tsakiya shine ka a sangarta yaro da yawa ka kuma ya zama da yaro yana ganin ka kamar dodansa Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana cewa Allah ya saka da alkhairi don Allah wane ne Mughira ibn Shu'ba kuma me yasa 'yan shi'a suka suke kinsa mughira ibn shu'ba sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma suna kinsa saboda sahabi ne ina ga kowa ya san wannan idan sun ki abubakar da umar da uthman to menene kuma za ka yi mamaki don sun ki mugira babban laifinsa a lokacin da aka yi rigima tsakanin mutanen sham da mutanen iraki yana tare da mutanen sham baya tare da mutanen iraki wato baya tare da bangaren ali radiyallahu anhu yana tare da bangaren mutanen sham kamar yadda amr ibn al-as yake tare da bangaren mutanen sham wannan ta sa suka tsane shi kuma yana ɗaya daga cikin wazirai waɗanda suke ba wa mu'awiya ibn abi sufyan shawarwari wannan yana cikin dalilan da yasa suka tsane shi amma sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wannan matsayi ya ishe shi komai a gurin Allah kuma ya ishe shi ya kubutar da shi daga dukkan wani zargi da mai zargi zai masa ina tunawa a cikin karatunmu na at-tajridus sarih da hadithul jami'is sahih akwai inda na yi doguwar tarjama a kansa da kuma bujuro da wasu karerai da shi a suka yi masa kuma muka yi bayanin su dalla dalla saboda haka a je a duba a samu karatun tajridus sarih wannan kuma yana cewa ya ji wasu malamai waɗanda suke bin aƙidar shi'a suna magana akan jerin gwanan ayoyin da suka zo a cikin suratul ahzab yake nufi cewa da sun yi ta zuwa da kunna da hunna sai inda aka zo maganar ahalil baiti sai abin ya canza ya koma inda ma yuridu Allahu li yuzhiba an rijsa aka ce kum to ai wannan mun yi dogon darasi a kai saboda haka ka koma ka nemi darussan baya na wannan majalisi na bughyatul mushtaq darussan da suka wuce na baya duk kusan akan wannan aya muka yi shi saboda haka ka koma ka nema kila bako ne kai a majalisin sai wannan kuma da yake cewa ina roƙon a yi mamu bayanin bayani akan waɗannan hadisai guda biyu ya ce ya ji wani shi ma yana cewa ko dai cikin hadisan akwai wanda ba su inganta ba ko kuma hadisan sun ci karo da juna hadisin farko idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi idan musulmi biyu suka haɗu da takubban su suka yi fada to da wanda aka kashe da wanda ya kashe yan wuta ne sai ya ce sai kuma hadisin da ya yi maganar sahabbai goma da aka yi wa bishara da aljanna a ciki akwai Talha da kuma zubair ibn al-awwam talha ibn ubaidillah da zubair ibn al-awwam ya ce to waɗannan mutane biyu an kashe su a wannan yaƙi wato yaƙin jamal to shin to shi ne yake yake cewa idan an yi musu bishara da aljanna ta yaya aka kashe su a yaƙin da aka yi tsakanin musulmai to kaga wannan duk da suna bin karatuttukan mu ai kafin ma su yi tambayar mun ansa ta daga waɗannan mun sha wannan hadisin mun karanta shi a cikin tajridu sarih nake zato ko dai daga cikin karatun mu ko mun yi dogon bayani akan sa ko mun sha sa musamman lokacin da muke magana akan niyya da yadda take tasiri akan aiki hadisan duka bi sahihai ne mu a gurin mu kuma babu wani karo da suka ci sai dai mutum da ya kwakwalwarsa ci kawai ta ci karo amma hadisan manzo Allah yi ba sa cin karo hadisin waɗancan mutane su ‘yan aljanna ne yana nan a ciki har da na ali wannan hadisin shi ma yana nan kuma wancan fada da aka yi in ka ɗauki wannan hadisin yana nufin su ‘yan wuta ne to ai hadisin cewa alqatil wal maqtulu kaga ɓangaren waɗanda suka yi kisan su ne ɓangaren na ali ka yadda su ‘yan wuta ne tunda hadisin ba cewa ai al maqtulu ba <laughs> alqatil wal maqtulu to idan ka ce hadisin bai inganta ba ka soke shi to kaga dole kuma sai ka bar wancan hadisin da cewa kai daman sun yi karo to tunda yanzu ɗaya ya faɗi sai ɗaya ya tsaya da kafafuwansa sai ka yadda abubakar filjanna umar filjanna usman filjanna dole ka yadda in kuma ka ce a'a sun ci karo to kaga ka jefa bangaren alshima cikin wuta to mu abinda muke faɗa shine akwai niyya lokacin da ta zama ta yi ƙarfi mutum ya fito da wannan azuma ɗin to wannan niyya tana tasiri aikinsa mun sha karanta hadisin abi kafshat al wani yana cikin sunan abi dawud da sunan tirmizi da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi mutane hudu ya yace suke da duniya inama duniya da arba'ati nafar ya faɗi mutumin da Allah ya bashi ilimi ya bashi dukiya ya bashi tsoron Allah yana tsoron Allah da gare da dukiyar nan tashi yana ciyar da ita inda ya kamata ya san haƙƙin Allah ya san haƙƙin ƴan uwantaka annabi ya ce wanda yana matsayi yana da matsayi babba mafi ɗaukakan matsayi a gurin Allah sai na biyu wanda Allah ya bashi ilimi ba dukiya ba sai yake cewa ina ma ni ma Allah ya bani dukiya irin ta wane in kashe ta kamar yadda wane yake kashe tashi annabi ya ce fahuma fahuwa yatihi wa huma fil ajri sawa to ya ci ya ci amfanin niyyarsa sauraka da shi da wancan sun daidaita alada sai mutumin da Allah ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba sauraka yana ta tambele yana ta tiragabza a cikin dukiyarsa yana ciyar da ita inda bai dace ba bai san haƙƙin Allah ba bai san in umantaka ba to wannan fa huwa bi arda'il manazil yana a matsayin da yafi kowanne muni sai kuma na hudu wanda Allah bai bashi dukiya bai bashi ilimin ba wanda ba ba nan ba can to wannan shi kuma ya rika burin ina ma shi ma Allah ya bashi dukiya irin ta wancan jahilin mai dukiya shi ma yayi irin yadda wancan ya taɓar gaza da dukiyarsa shi ma ya taɓar gaza da tashi nabi ya ce fa huwa wa niyatuhu fa huma fil wizri sawa to alai suka ce mutumin da yayi irin wannan niyya ya kudira ya wato yayi azama akan zai yi wannan abu to hukuncin sa haka to wannan hadisi na izaltaqal muslimani bi sayfayhima yana tafiya akan wannan doron ne sannan kuma akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan shahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idan shahada al fa akhta falahu ajrun idan mutum ya ijtihadi wajen zakulo hukunci ko gano gaskiya sai ya dace wajen ijtihadin sai yana da lada biyu idan kuma ya kuskure yana da lada daya an yafe masa laifinsa to wannan a duk sanda aka samu ishtihadi a bangarori guda biyu kamar yadda muka ce mutanen iraki da mutanen sham dukkaninsu sun cancanci ishtihadi sun kuma ishtihadi aka samu ɗaya bangare ya yi kuskure ɗaya bangare yana daidai to wancan hadisi na amru ibn al-as shine a nan za mu aiki da shi amma mutanen da kawai ba si ba sa dada suka shiga fada ba wani wanda ya ce a watakila ba fada ne akan akan wani abu na duniya da ba Allah a ciki ko ana faɗa ne kawai akan zalunci kowa yana so a kyale shi yayi kamar faɗa 'yan siyasa kowa yana so shi ne zai kai labari dan uwansa ya sha ƙasa wannan ta haza ta sa aka ɗau makami ana ta kashe-kashe to kaga ana alƙatul wal maqtulu fin nar saboda ka ba wanda to akwai wani dan jagaliya ne da zaka ce yana ijtihadi ka ce ijtihadi yayi ya goya mu wani baya wancan ma ijtihadi saboda haka alƙatul wannan daidai yake da faɗan da ya faru tsakanin sahabbai wannan ba za ka faɗi haka ba aka waɗanda 'yan jagaliya ne yau ganshi nan gobe sai ganshi ya sake sheƙa ya ce ya canza jam'iyya kaga ashe kenan ba ba bisa wata aƙida yake yi ba to wannan shine ba za ka ɗauki wani hadisin ka ɗora shi akan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce da 'yan wuta bane matukar aka samu wani abu da ya faru da ijtihadi to ba a ba a ka duba usama lokacin da aka fita yaki wani wani ya ce la ilaha illallah usama ya kashe shi ya ce ƙarya yake kawai don ya gana zara takobi ne shi ya sa kawai tsoro ne ya sa ya ce la ilaha illallah annabi ya fusata da labari ya zo masa yake ce ashaqaqta qalbahu ashaqaqta qalbahu ka tsaga zuciyarsa ka ƙarya yake har Allah ya saukar da aya wala taqulu ma alqa ilaykum assalam lasta mu'mina tabghuna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim to ubangiji madaukin sarki ya hana ka cewa wanda ya maka sallama ba musulmi bane kai haka kawai don saboda wani abu da kake tsammanin za ka samu na duniya har usama yake cewa sai da na yi burin ina ma a ran na musulunta ina ma ban daɗe da shiga musulunci har an je yakin nan da ni ba har na kashe mutumin nan amma annabi ya ce a kawo usama a tsayar masa da haddi ya yi kisa saboda anan kisan da ya yi yana tsammanin daidai ya yi da wani ijtihadi ya sa ya yi sai ba a tsayar masa da haddi ba saboda haka akwai bambanci tsakanin irin wannan da wancan a nan ana maganar mutanen da su shiga fada haka kawai ba wani dalili karfa da zai hada fada kowa ya zare takobi yana son ya ci galaba akan kan uwansa to wannan alqatilul maqtulu finnar amma in ka ce sahab zaka ɗau wannan mizanin ka ɗora a kan sahabbai dan kawai ka jefa ɗalha da ubaidullahi wuta to mizanin ka kuma zai jefa waɗanda kake alfahari da cewa su kake karewa kuma wuta kaga ya nuna cewa fahimtar taka ba haka take ba sai shi kuma wani da yake cewa wato duk dai magana akan mabiya da shi'a ne eh, da alama dai sun addabi jama'a cewa wani yana cewa mun ce musu 'yan bida'a alhali ga mu muna cike da bida'a wato muna aikata bida'a sai ya ce wai a kawo masa hadisin da hadisin da ya sa dukkan sahabbai cikin salati da har muke cewa wa alihi wa sahabihi ajma'i ya ce shi wai ba yana bakin ciki ba ne a sa ba domin su ma suna cewa wa alihi wa sahabihi almuntajabin wato da iyalansa da sahabbansa nagartattu domin kuwa ya san akwai munafukai to me yasa mu muke musu kudin goro to a na farko a nan da yake maganar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama har yake cewa su ma suna sa sahabban to ashe mu da muka sa sahabban ba laifi muka yi ba tunda su ma sun saka ko in kuma ya ce a to ai su suna yin bida'a ne don mai ma za mu yi bida'a. to kaga anan ya yarda cewa abin da yake kai bida'a ce mu yanzu yana so ne mu ma mu yarda bida'a muke yi don mu zama ina kullum fiha wato duk mun taru mun zama abu daya to mu ba mu yarda muna bida'a ba haka ba za mu yarda cewa wai akwai bida'a cikin abin da muke ba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da ma dukkan muminai sun cancanci salati Allah yake cewa huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatu alaikum suwa alaikum din muminai ubangiji shine yake muku salati da mala'ikunsa su ma suna yi muku sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa sahabbansa salati ko bai musu ba yayi musu mu mun san hadisi ya tabbata hadisin da yake cikin sahihaini na abdullahi ibn abi aufa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka kawo ya kawo mu annabi sallallahu alaihi zakkarsa annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kai salati ga iyalan gidan abu aufa su duk sahabbai ne wannan annabi ya musu salati ko bai musu ba ya yi wa sahabbai ko bai yi ba ya ce a kawo inda annabi ya ce a yi wa sahabbai salati to shi ya yi wani hadisi yana cikin sahihaini kuma Allah shi ya ce yayi musu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah shi ya ce a musu salati annabi ya musu to mu me laifin mu da mu musu shi da mun yi bid'a akwai hadisi a cikin ah, musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud matar da ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah salli ala zauji annabi ya ce allahumma salli alayki wa ala zaujiki ya rasulullah kamun kai wa mijina salati annabi ce allahumma salli alayki wa ala zaujiki sahabiya ce mijinta sahabi ne annabi ya musu salati yayi wa sahabbai ko bai yi ba me laifi na dan nayi dan Allah wanda wani laifi a cikin at-tabaqat na Ibnu sa'ad ah, ko ya mu gama lokaci yana tafiya lokacin da sayyidina umar ya rasu sayyidina ali ya shigo ya samu gawarsa an lullube ta da gwado yake cewa ma min ahadin ahabbu an alqa Allah bi sahifatihi mithlu hadha al-musajjah ya ce babu wani a duniya da nake sha'awar nema in game da ubangiji da irin abin da yake da shi aka rubuta masa a takardarsa ta ayyukan lada kamar wannan da yake cikin wannan abin da ya ce Allahumma salli alaika sayyidina ali ya yi wa sayyidina umar salati to ba wa kake tuciyar kana bi ba ali ba to ali ya yi wa sahabbai to kuma maganar cewa muna yi musu kudin goro mu dama haka muke duk sahabbai mun musu kudin goro dan Allah ne musu kudin goro <laughs> saboda haka wanda da yake munafiki waɗanda Allah ya kira munafikai munafikai kira su ba sahabbai ba saboda haka waɗannan muna dan ai mu sahabbai muna bayanin sahabbai wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka rayu akan imani suka mutu akan imani duk waɗannan sun rayu akan imani sun mutu akan imani za ka sahabbai ne amma irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda ayoyin alkur'ani suka sauka a kansa da magoya bayansa waɗannan munafukai ne ai mun sani a tarihi wane ne ma ya tsaya ya rike riga annabi ya ce ba zai yi wa munafiki sallah ba sayyidina umar kuma ka ɗauko shi ka ce ɗan tawagar abdullahi bin ubay ne adalcin ya kai rashin adalcin ya kai inda ya kai sayyidina umar ɗin shi ya ce wa manzo Allah ba za ka je ka yi masa sallah ba manzo Allah ya ce zan je saboda ɗansa ya je Allah ya saukar da aya tana goyon bayan na Umar wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri assalamu alaikum wa rahmatullahi